duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantu? Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gari. Abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan. Lamarin da ya jawo jawabai akwai wayansu fada muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su bakin ciki lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane kuka <laughs> da zanga-zanga duk faɗin duniya. Ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban Chibok a takaice. A kashi na uku a labarin ɗaliban Chibok a takaice, kun ji cewa ƙungiyar nan da ake kira Boko Haram ta fito ta ɗauki alhakin sace waɗannan yara. na kawa yarinya a makaranta boko wai ya dame ka. Shugaba Goodluck Jonathan ya kafa kwamiti. Mutane ne fa masu rai, ba gyaɗa ba ne za a sa cikin aji. Sannan shugaban ya ce babu amfanin kai ziyara Chibok. If the president goes to Chibok today, does not solve any problem. To a wannan kashi na hudu kuma kashi na ƙarshe. A wani alamar mai ban tausayi, ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban Chibok ran 21 ga watan Mayu ya samu bugun zuciya har ma ya rasu. Mu yanzu ba muna tunani cewa ko mu tara kanmu mu je mu zauna mu gwamnati dukkan mu gaba da mu bar gidajen mu ma. Kamar shi wannan bawan Allah da Allah shi wannan mahaifin yana da 'ya'ya guda biyu a cikin yaran da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka ce sun sace A taimakon da Amurka da sauran ƙasashen duniya suka alkawarin baiwa Najeriya ran ishirin da uku ga watan Mayu na jiragen Amurka marasa matuka a ciki suka fara neman ɗaliban Chibok a sararin samaniyar jihar Borno. 27 ga watan Mayu babban hafsin sojin Najeriya Air Marshal Alex Bade ya bayyana cewa sun san inda ɗaliban Chibok suke amma ba su bayyana ba. biyu bayan haramta zanga-zangar Chibok da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi a Abuja da kuma kalubalantar hakan a kotu. masu zaman darshin 'yan bring back our girls sun ci gaba da zanga-zangar lamana a abuja domin matsa gwamnati ta ceto ɗaliban chibok ba za mu daina wannan fitowa ba sai da muka ji an ce albishir yaran nan sun fito ran 19 ga watan yuni ne gwamnatin amurka ta fara nuna kusawarta da shugaba jonathan game da aikin neman waɗannan ɗalibai na chibok today we're asking mr goodluck jonathan to the powers yau muna kira ga shugaba jonathan akan ya yi amfani da karfin mulkin da yake da shi ya aika jami'ai zuwa wannan katin dajin domin a nemo waɗannan ɗalibai. It's just a matter of will by the government of Nigeria. And we're depending on Mr. Jonathan and we're calling him out today to say, Mr. Good luck, Jonathan, how would you feel if these... Sa kanta kawai za ta yi ita gwamnatin Najeriya kuma mun ɗora wa Mr. Jonathan nauyin nemo waɗannan yara. kuma muna nuna shi duniya ta kalle shi inda muke tambayar shi mr jonathan yaya za ka ji idan 'ya'yanka ne aka sace ran 11 ga watan yuli gwamnatin amurka ta fara nunawa a kaikace cewa fa gwamnatin najeriya ba ta ba da irin haɗin kan take bukata domin a cido da nan ɗalibai na ci ba. muna yin duk abin da za mu iya amma a tunanina akwai matukar muhimmanci in gaya muku cewa ko gwamnatinmu za ta fuskanci kalubale sosai ita kadai in ta ce za ta ceto waɗannan ɗalibai sama da ɗari biyu kuma gwamnatin najeriya ta haɗa kai da mu domin gani an ceto waɗannan yara duk da wannan rana gwamnatin najeriya bata ba da wani bayani ba ta kamaimai game da neman waɗannan yara kamar yadda sojojin najeriya suke daidai inda dai aka sa samanin suna wurin suna wurin kirga su guda ɗaya biyu uku a san yawan su dai ba wanda ya yi domin ba wanda ya je wurin zai zauna da su. Sha hudu ga watan Yuli ne 'yar asarin Pakistan wadda Taliban suka harba kuma mai rajin ilimin mata Malala Yusuf Zai ta gana da ɗaliban Chibok waɗanda suka kubuta a birnin tarayya Abuja. Malala ta gana da shugaba Goodluck Jonathan da ta yi mishi kashedi mai kwari. promises have been made, it does not mean that I'll stop my campaign. I'll be counting days ko da yake an yi wannan alkawarin ba zan dakatar da kamfe ko gwagwarmaya da nake yi ba har ma zan fara kirga kwanaki da duba ranar da 'yan matan nan za su dawo gida. A karo na farko bayan kwanaki 100 da sace su, shugaba Goodluck Jonathan ya gana da iyayen ɗaliban Chibok 22 ga watan Yuni. Ko ya ba su alkawari na cewar ana yin ɗaukar matakan da suka kamata na kubutar da yaran nan ba ta da an yi amfani da ƙarfin da zai sa a yi hasarar kowace rayuwa daga cikin 'yan matan nan ba. yanzu dai sama da kwanaki ɗari kenan da sace ɗaliban chibok babu su babu alamar su rahotanni farko sun nuna cewa jami'an tsaron najeriya sun san za a kai hari ga garin chibok amma suka ki suka yi ɗauki wanda ya nuna gazawa musamman ma idan aka yi la'akari da bayanan da wasu sojoji suka bayar a baya na cewa gwamnati bata damu da halin jami'an tsaron ba balle ma fararen hula waɗanda har yanzu ake ta kashewa kuma ake kona gidajen arewa musu gabashin najeriya sojoji sun ce sun ceto ɗaliban nan sannan suka janye yayin da iyayensu su kuma suka ta samun labarin cewa 'yan bindigan na yawo da su a duk faɗin jihar borno amma suna ɗaura aure da su yanzu dai ana kiyasin kusan iyaye guda bakwai ne duk suka rasa rayukansu saboda rashin 'ya'yansu kuma bayanan da gwamnati take bayarwa ba sa ba tabbacin sanin inda waɗannan yara suke balle halin da suke ciki ba kamar watanni uku da suka wuce ba yanzu duniya ta yi gaba an kula sun fara mancewa sai dai jifa jifa kafofin yada labarai suke taɓo batun ɗaliban chibok shugaba jonathan bai ce komai ba akan batun waɗannan yara sai bayan makonni uku da sace su kuma rana ɗaya da ƙungiyar da ake cewa boko haram ta ɗauki alhakin aiwatar da hakan kuma shugaban bai je garin ciwo ba har yanzu domin wa idanunsa sai da iyayen ne ma suka bi shi har can fadarsa bayan kwanaki ɗari da sace waɗannan yara nasu yara mata an sace su suna rubuta jarabawa su ta ƙarshe da zani ɗaya a jikinsu menene gaskiyar magana ne game da ɗaliban chibok mata Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya tsafta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya. Najeriya kasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun gaba ta zama tauba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai bamu ba. Kunga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa kasar mu ta wargaje a tausaya a agaza sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki